بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانا تشاء أكو قوة رمضان hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas kuma surar da za mu shiga jikinta yau ita ce suratul hajj wannan sura <clears throat> to kafin na ce wani abu dangane da wasu bayanai dangane da ita a zan bar malam ya fara mana da karanto tukun, tukun abuna fata Allah ya mana muwafaqa ya samu dace liyaqra shaykh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضر كل ذات حمد حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد wannan sura mai girma sunanta suratul hajj hajj kalma ce wadda za ka same ta cikin ita sura ɗin misali can ciki inda yake cewa azzim fin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq ma'ana ka tashi kai yayi kuwa dangane da hajji a can ciki zaka samu wannan kalma ma'abota ilimi <clears throat> sun tafi kan cewa dukkaninta madaniya ce ita wannan sura in banda wasu misali ayoyi kamar aya ta hamsin da biyu da ta uku da ta arba'in da ta hamsin da hudu da ta arba'in da biyar daga cikin abin da ya sa wasu ke ganin ita tsoron wani bangare ta zaka iske makiya makiya ce madaniya madaniya wani bangare ta da daddare aka saukar wani bangare ta da rana an gane ko shi sa nake so na karanto mana daga abin da al-Imam Ibn al-Jawzi ya faɗa cikin Zadul Masir inda da ya zo kanta sai da ya fasal yace faslun fi nuzuliha fasali sukutun da guda dangane da saukar ita kanta wannan ainihin wato sura a amma kafin haka dai kamar da na ce madaniya ce kuma in ban da wasu daga cikin ayoyi da muka riga muka faɗi sannan kuma tana da ayoyi guda saba'in da bakwai a cikinta akwai sujuda sujuda guda biyu sujuda ta farko aya ta goma sha takwas inda Allah ta'ala ke cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ودواب ودواب هو الدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله ما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء wannan sujuda ce sujuda ta biyu aya ta 77 an gane ko inda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu ko ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun waɗannan su ne wurare guda biyu da ake yin sujuda a suratul hajj shi yasa aka ce ita kadai an fifita ta akan sauran surori da wuraren sujuda guda biyu idan kana karatun ƙur'ani za ka yi sujuda ko da dai akwai mangano masu yawa dangane da haka wannan sura farko farkon da sai da imam bukhari a cikin kitabun tafsir ya ɗauko wata aya ya fito da wato ruwaya mai tsayin gaske wajen fassara ta to amma daga cikin abin da yasa ake kiranta ko kuma sura ce wadda take wato madaniya ko makiya saboda surori na makka yawanci kakan ji a ciki ana cewa ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas kai ko a samin aka ba ɗalibi aka ce gaya mana abubuwan da ke bambance surar makka daga na madina sai ka ce daga ciki yawanci surori irin na makka su sukan taho da ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas alhali na madina galiban sukan ce ya ayyuhan ladina amanu saboda imani ya riga to amma akwai surori na madina ne amma suna dauke kuma da lafazin ya nas gaba bakara madaniya ce amma cikin ta akwai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun amma kaga madaniya ce suratul nisa madaniya ce amma farkon ta me ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha suratul hujurat sura ta 49 madaniya ce amma cikinta akwai ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba madaniya ce kuma ga suratul hajj kamar da muka ji yanzu ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim to nan al-imam ibn yani ibn ibn al-jawzi yana cewa faslun fi nuzuliha fasali dangane da wato ainihin saukar ita wannan sura ya dauko manganu da yawa yace rawa abu salih an ibn abbas annaha makkiyatun kulluha ghayra ayatain nazalata shi dukkanin ta ainihin makkiya in banda ayoyi guda biyu misali wa minan nas man ya'budu ala harfin an ya koro adadin wa fi riwaya ukhra an ibn abbas annaha madaniyya ina koro muku yanda al-imam ibn al-jawzi ya faɗa ne cikin zadul masir illa arba ayatin nazal bi makka amma magana mafi kyau madaniya ce ba makiya ba ko da ke zamu ji bayanai kuma da ke nuna yanayin ɗabi'o'inta kamar da abin da malam hibatullah ibnu salama ya faɗa a nan gaba sannan kuma sai ci gaba da ce wa qala ata'un ibnu yasar nazalat bi makkata illa talata ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة yace dukkanin ta makiya ce in banda guda uku da suka sako a madina misali haza ne khasman ikhtasamu fi rabbihim da kuma guda biyu da suka biyo baya to haka dai ci gaba da wannan bayanin to sai yace wa qala hibatullah ibn salama hiya min ajaibi suwar alquran yace suratul hajj na daga cikin ababen mamaki na surorin ya yace li anna fiha makiyya wa madaniya wa hadariya wa safariya wa harbiya wa sulmiya wa layliya wa nahariya wa nasiha wa mansukha duk ita kadai yace tana daga cikin mafiya mamakin surori da suka sauko domin cikin da zaka samu makkiya Za ka sami madaniya za ka sami hadariya wadda ta sauko ma annabi a cikin zaman gida wa safariya wata yana cikin matafiya wani bangaren ta ya sauko musu sallallahu wa harbiya a da ana ma cikin yaƙi ta sauko mai tun da kaga ai a cikin ta ne ma ayar yaƙi ta sauko farkon ayar a zara takobi a yi yaƙi a cikin suratul hajji Allah saukar da ayar yana cewa me udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ana kiranta ayatu saif kuma ciki za a sami lailiya wani hariya wanda aka saukar da dare da kuma da rana da kuma nasiha da kuma mansuha to sai yake cewa fa'ammal makki in ka kalle da kyau ayanta guda saba'in da takwas din nan waɗanda malamai ke hararwa a matsayin na makka ne tun daga kan aya ta talatin har zuwa ta. almadani ciki daga ta biyar an gane ko daga ta ashirin da biyar zuwa talatin madaniya ce haka malamai suka wannan bayani daki-daki dangane da suratu alhajj kun gane waɗanda za ka ce an saukar manzon Allah da daddare tun daga farkon ta har zuwa awai guda biyar cikin dare aka saukan mai alaihi salatu wassalam waɗanda kuma suka zo masa da rana daga ainihin aya ta biyar ɗin yankewar adadin na na dare kenan har zuwa awai guda tara waɗanda kuma aka saukan masa wani ɓangare na yana cikin halin tafiya tun daga kan aya ta tara zuwa ta goma sha biyu waɗanda kuma aka saukar mai yana zaman gida tun daga ainihin ta ashirin daga ciki su suka ce amma an danganta ta zuwa ga madina saboda kusacin mudda to wannan a takaice shine abin da ma'abuta ilimi suka faɗa a gurguje na koro mana a ita wannan sura mai girma suratul hajj Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku tsoraci rabbakum ubangijinku rabb wanda ke ba da tarbiyya alladhi yurabbil khalqa bi tarbiyatin min indihi khassa minha wa amma tarbiyya wadda take keɓaɓɓiya da kuma tarbiyya gamammiya to sai ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tsoraci ubangijinku fa ma'anan ittaqu rabbakum ku sanya wiƙaya kan dagarki tsakaninku da azabar Allah ta hanyar bin dokokin da ya ce abi da kuma nisantar abubuwan da ya ce a nisanta shine ma'anan attaqwa attaqwa an taj'ala alwiqayata bainaka wa azabin azabillah ka sanya bariya da demarcation da kandagarki da katanga da badala tsakaninka da azabar ubangiji to kiran da Allah ke kira kuma nan kaga kira ne ga dukkan duniya to ya ayyuhan nasu bai ce kawai ya ayyuhal muslimun ko ya ayyuhal ladina amanu kowa wannan sura tana kiransa ku kiyaye kanku ya ku mutane tunda Allah shi halicci kowa ko da mutum ya ce shi kafiri ne to dai Allah ne ya yi shi saboda ƙur'ani littafi ne da ke kira zuwa kowa da kowa ya ayyuhan nasu taɓo rabbakum sai ya faɗi jumla da take biye bayan wannan umarni ya ce inna ta sa'ati shay'un azim inna mu'akkida wa nasiba ko inna karfafawa take zalzalata mansubatun bi inna mudaf zalzalata as-sa'ati as-sa'a مضاف إليه لأنك أضفت الساعة الزلزلة إلى الساعة إن زلزلة الساعة baka samu labari ba tukun shay'un ismu inna marfu khabar labarin sunan inna ne kuma an mata rufa kuma lokaci guda hiya man'uta man'uta ko mausufa wusifat bi qawlihi azim alaysa zalika kadhalik lallai girgizar tashin kiyama shai'un azim wani abu ne fa babba na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na cewa ku tsoraci Ubangijinku ku sani lallai girgizar tashin kiyama al'amari ne wanda yake babba inna zalzalata sa'ati shay'un azim to wannan zalzala din wace ce al-imamu at-tabari da ibnu kathir da al-qurtubi duk sun ambata cewa wannan zalzala din da ake nufi girgiza ne da za a yi a nan duniya tukun kafin ita kiyama ta zo tana daga cikin alamomin tashin kiyama manya-manya in ka je ka karanta kitabul fitan cikin sahihul bukhari za ka iske bukhari sai da babi babi babi babi ashirin da shida yana bayani kan alamomin tashin kiyama kaza zai kasance kaza zai kasance almajirinsa imam muslim shi kuma yana da kitabul fitan wa ashrafis sa'a littafin da ke magana kan fitintunu da masifu a ƙarshen duniya da alamomin tashin kiyama shi kuma sai dai babi babi babi babi ashirin da takwas akwai inda ya koro doguwar magana kan lokacin da dujal zai zo da bayyanar ya ajuju wa ma'ajuju in ka tattara alamomin tashin kiyama sun kai guda talatin guda ashirin ƙanana ne guda goma su ne manya suna nan kuma tafi ɗaya ruwaya da ke cikin bukhari tana cewa kiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashararen mutane lalatattu tantiran matsiyata Allah kiyashe mu har waya na cewa ai daga cikin mafiya sharrin mutane waɗanda za su kasance a raye kiyama ta same su Allah ka samu ga lokaci to amma ku sani bayyanar annabi Muhammad wasallam ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama ne kamar da Bukhari ya fitar da ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'ithtu ana wasa'a kahatai Allah ya aiko ni alhali tsakanin aiko ni da aka yi da tashin kiyama duka duka nisan kamar waɗannan yatsun ne kulli yatsuna guda biyu yaya daga nan zuwa nan tafiya kilomita nawa ne tafiya shekara nawa la ya akhi ai ba nisa ma'ana a gaya maka zuwan manzon Allah kansa alama ce ta kiyama ta zo domin shi ne akhirul anbiya wal mursalin na ƙarshe an gane ko? fa’aliyan zuruna illa sa’ata an ta’atehun bagtatan faƙaja a shi ta wannan alamun idan ja'atun bikirahun karkashin wannan ya ambaci wannan magana alaihi salatu to shine na gaya muku ma'abota ilimi na cewa wannan zalzala din ana nufin za a yi ta ne wato a nan duniya kafin tashin kiyama wannan ita ce magana aljumhur haka alqurtubi ya ce ya ce hiya zalzala alma'arufa allati hiya ihda شرائط الساعة التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة هذا قول الجمهور هكا القرطبي يجي يجي أبن أكي نفي إن Zallar ta sa girgizar da za a yi duniya ta rikice kafin tashin kiyama wasu kuma suka ce a ita ce dai kiyamar da tashin kiyamar da za ta inji al still za ta kasance ainihin a rabin watan ramadan bayan rana ta hudu daga yamma ranar da rana za ta hudo daga yamma ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama kenan guja zai bayyana addajjal nabi isa zai kashe shi cikin bukhari sannan kuma za a zauna shekara bakwai cikin kwanciyar hankali cikin imani sannan allah zai aiko da wata iska mai sanyi ta ɗauki ran duk wani mai imani suka ce ko da mutum ya shiga ma kogon dutse sai wannan iska mai sanyi ta bi shi na ya mumini kawo ran yanzu ba lokacin zaman ka bane to daga nan sai miyagun za a basu a bayan kasa. kafin tashin kiyama hadithi na cewa mutum zai ga wani yana alfasha da mace a tsakiyar titi mai imani shine wanda zai ce ina ma ku koma can gefe ku bai imani ke lamari ya ɓaci fa jama'a kuna ganin abin da ke faruwa a kasashen da aka ce sun ci gaba a lamarin fa ba kyau waɗannan awa suna suna faruwa idan ka je beach beach beach bakin teku dabbanci da raƙumanci iri iri maka gaba musulmi shine zai je wai ya je picnic da matarsa ko ya je buɗe ido lokacin bikin sallah ko xmas a irin su bakin kogi a lagos me za a gani a wurin inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar tashin kiyama wato ainihin shay'un azim al'amari ne wanda yake babba aya ta gaba ta ce ne يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. take cewa yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها راند دزاكو جنت اتتاشن قيامة an gane ko تذهل كل مرضعة عما أرضعت kowace mai shayar da nono inda za a kaddara ma akwai mace mai ba jariri nono a lokacin misali to saboda firgici da tsoro da tashin hankali da bala'i da mayata da tajarifi na wannan ranar to mace mai ciki ta ba'u kullu zati hamlin hamlaha za ta haifa abin da ke cikin nata bata shirya ba yawma ta tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at ɗan da take shayar da shi nono za ta yi wurgi da shi kaga dai yadda uwa take da matukar so ga ɗa abinda zai raba ta da wannan ɗan sai iya ƙarfinta amma ga wata rana saboda bala'in ranar mai shayar da nono za ta yi wurgi da ɗan saboda bala'in lokacin kawai sai wanda Allah ya tsare Allah ka tsare mu kuma wata da ukullu za ta hamlin hamlaha kowace mai ciki ta haifi abin da ke cikin nata kuma suka ce in ma ta haife ɗan to kafin ya faɗi kar ya yi farfara kuma saboda tsoro jariri fa daga tsakanin haihuwarsa zuwa ya taɓa ƙasa dukkan ba farin ba bakin gashi ɗaya shi ne ce ke cewa fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiban as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula da kaka za ku tsoraci Allah in kuka kafirce ma wata ranar da ke sanya kan yaro furfura to da haka Allah ta'ala yake cewa يوم ترونها تضحل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى zan ɗauko mana daga kitabu tafsir na sahihul bukhari Allah ya ji kanshi mu ji yanda al-imam bukhari ya koro ruwaya inda ya fassara abinda ake nufi da wataran nasa sukara babi ma bukhari ya ce bab watar na sukara bab watar nasa sukara babin da ke bayani kan ma'anar faɗin ubangiji wataran nasa sukara ya koro hadithin manzan Allah sallallahu inda annabi ya fayyace me Allah ke nufi da wannan lafazi. kuma hadisin na nan hadisi mai lamba dubu hudu da dari uku da saba'in da ainihin biyu in ka samu sahihul bukhari za ka samu wannan hadisi kitabu tafsir littafin da ke magana kan fassara qur'ani a wannan babi ya koro riwaya haddathana umar ibn hafs haddathana abi haddathana al-a'mash haddathana abu salih an abi sa'id al shi ne sahabin hadisin kenan wannan abin da aka faɗa ana kiransa matin ana kiransa sanadi a kuma malaman hadisi as-sanad shine ainihin raf'u kulli qawlin min ar-rawi ila man fawqahu ila muntaha an gane ko bibiyar jerin gwanon mutane tun daga mai ruwaya farko har zuwa na sama isnadi kenan kuma isnadi ko sanadi kowanne ka faɗa yi, yana daga cikin abin da al'ummar musulmi aka keɓe mu da shi isnadi kawo mana tabbas ka faɗi isnadinka shi yasa al'imamu thauri kamar da ibn hibban ya rawaito cikin kitabul majruhi nake cewa yawa isnadi kamar makami ne ga musulmi isnadi chains of transmission kamar makami ne lam yakun ma'ahu silah fa bi ayi shay'in yuqatil in ba shi da makami da me zai yaki imam muslim kuma cikin ainihin muqaddima dinsa shi ma ya ɗauko wata magana ta abdullahi ibn al-mubarak inda yake cewa al isnad indi min ad-din walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha isnadi an samo daga wani an samo daga wani akhbarana har akai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga wannan ya bangaren addini ne ce ba domin isnadi ba da kowane irin mai shakulatin bangaro sai faɗi abin da yake so daɗin musulunci ba za ka zo ka ce annabi ya ce a kyale ka ba sai malamai sai to kawo mana samu lana rijalakum gaya mana gaya mana ina ka samu wannan magana abin da nake cewa buhari sai bai koro isnadi ko daga nan sai kuma sai mata ne. menene matani ma'abota ilimin hadithi suna cewa wal matnu man taha ilaihi sanadu min al kalami wal hadith qayyadu idan ka ce matni shine asalin gundarin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da sanadi ya kai gare shi to bayan mun ji ainihin sanadin hadithin ya kai ga sahabin nan abu sa'id al-khudri sa'ad ibn sinan ibn malik Allah ya ji kansa ya rahamshe shi ya kara masa yadda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kulwa ina dauko muku riwaya ne daga kitabu tafsir na Imam al-Bukhari inda yayi babi duk lokacin da aka ce ga abin da annabi faɗa da bakinsa na fassara to ka je zuwa ga wannan fassara domin shi fi kowa sanin me Allah ta'ala yake nufi an gane ko to shi ne ke fassara mana ma'anan wataran nasa mai sukara wayar waito hadithin abu sa'id waya fitar da ruwayar al-bukhari ya ce annabi ya faɗa sallallahu ya ƙulu Allah azza wa jal yawmal qiyama ya adamu ya ƙulu labbaika rabbana wa sa'adaik annabi ce ranar qiyama Allah zai ce ya adam subhanallah sai annabi adam ya ce labbaika rabbana wa sa'adaik labbaik na amsa kiranka ya ubangiji wa sa'adaik arzikinka dai arzikinka dai ya Allah tunda Allah ya kira shi to da magana kenan sai ce da bi sautin sai a kira annabi adamu da murya yaji an ce da shi inna allaha ya amuruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'fan ila nar Allah ya ce ka turo tawagar da za a kai ta wuta daga cikin ‘ya'yanka. Tawagarka? Allah ya ce ka turo tawagar da za a tura wuta cikin zuriyarka. Ƙala ya rabu wa ma ba nar ce Ubangiji ai ban gane ba, me ake nufi da tawagar wuta? Sai Allah ce da shi min kulli alfin urahu wannan magana mai ruwaya ne min kulli alfin sai Allah ya ce cikin mutum dubu a zuriyarka a tura ɗari tara da casa'in da tara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai shi mai ruwa yake cewa urahu ina ganin dai abin da annabi ya faɗa shi ne ya ce ainihin ɗari tara da casa'in da tara kar manta annabi ne ke fassara ma'anar wannan magana sai ya gaya ma abu sa'id wa minkum wahidun ita cikinku musulmi cikinku musulmi za a samu ɗaya da zai cika sawancin adadin ko gane ba ko ya adam ka turo ta waga shiga wuta ubangiji me ake nufi eh cikin zuriyarka kaga ayat zuriyar annabi ba mu ne kadai ba ai tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe zuriyarsa ne musulmi ai mu bangare ne kawai na zuriyar annabi adam jama'ar annabi musa suna cikin zuriyar Firaun na ciki da manya-manyan kafirin baya mu jama'ar karshen zamani ne jama'ar mafi tsadan annabi cikin annabawa Allah ya kara musu aminci to shi ne ya ce cikin zuriyarka cikin mutum dubu mutum ɗari tara da casa'in da nawa sai annabi ya ce amma ba dubu aka ce ba sai annabi ce to ɗayan cikin ku ne da zai cika wancan adadin kenan cikin musulmi akwai karancin masu shiga wuta ina nufin cikin al'umma manzon Allah kenan to to aka ce lokacin da a wata ruwaya cikin turmizi aka ce lokacin da wato ainihin suka ji wannan magana cikin zurriyarka cikin dubu mutum ɗari tara da casa'in da nawa to a wannan lokacin ne aka ce mace mai ciki za ta haife saboda tsaba tsurewa an gane a lokacin za ga mutane su kara kamar suna maye saboda bala'in azabar ranar da firgici da tsoro ana ta kai ta kai a daidai wannan lokaci sai imamul bukhari ya koro wannan aya din to da suka ji wannan hankalinsu ya tashi a wata ruwaya sai yake ce ina ai ya ajuju wa su ke da wancan adadi amma ba cikin ruwayar bukhari ba abin da ke cikin bukhari nan kawai ai ku ku al'ummar musulmi kamar baƙin gashi ne a jikin bijimin sa fari sal kun gane sa katoto fari kuka ce saniya fara fat yace ko ai adadin ku dangane da wancan jama'ar kamar bakin gashi ne a cikin nan ba ku da yawa ko kuma yace ko kuma ka ce ainihin ku farin gashi ne a jikin ainihin saniya katotuwa amma baka kirin baka wulik sadib suka tsorata suka firgita sai kwantar da hankalinsu alayhi salatu wasalam sannan sai ya ce wa inni la arju an takunu rubu a ahalil janna aini fata na a ce ko ne 1 over na yan aljanna gaba daya sai suka yi wannan kabbarin da kuka yi yanzu sai abu sa'id ya ce fakabbarna sai muka ce allahu akbar to sai mun Allah sake kwantar da hankalinsu yace kai sulufa ahli janna kai ku ne one over three kashi ɗaya cikin uku shin da sulusi da rubu'i wanne fi yawa da a ce ga dukiya misali ga miliyan ɗaya a kasa gida hudu a baka ɗaya bisa hudu da a kasa gida uku a baka ɗaya bisa uku wanne fi yawa ne to sai ce kai ai ku sulusi ne ma suka sake yace na muka kabbara sai ce kai shafara ahlil janna kai ku ne ma rabi yanda suke wancan kan ba kabbara mu ma mun yi Allah ka tabbata mana da to haka Imam bukhari ya fassara ainihin wannan aya wa tara nasa sukara wa ma hum bi sukara lokacin da aka ambaci cikin zuriyar Annabi Adam kar ku manta Annabi ne yake bada wannan labarin to a daidai wannan lokacin za a gamu da tashin hankali da bala'i da abaucewa da ɗimaucewa amma sai ga kwanciyar hankali da haka duk mutumin da ya samu kansa a wannan zamani yana cikin jama'ar annabi bai yi aikin annabi bai bi sunnarsa ba to yana cikin hadari Allah ka tsare mu kamar da misala ke cewa wasu mutane za su zo za a kore su a kore su saboda baddalu wa gayyaru eh. wa qaumun aw baqatun fi a'maluhum wasu mutane a kan sirati ayyukan sun halakar da su kuma ce za a zo da mutane zan gansu ai ta ce ina jama'a ta ce mala'iku sai ina innahum ghayyaru wa baddalu bayan ka bar duniya sun jirkita addinin da ka kawo sai annabi ce fasuqan Allah wadanku Allah wadanku Allah wadanku annabin da mutum ke da'awar so ko kai kana da awar ahalus sunna na'am amma kana sa'a mu sunna ko wanda ya kirkiro abubuwan da annabi bai san da su ba a waye gari a wannan lokaci annabi na cewa sauqan Allah wadai da kai Allah wadai da kai ina kanta da mutum ba shi da dama zuwa duniya tana gyara al-fadl wahida wa kad الوحيدة an tudra ko kuma وكما an أن ta. to Allah ka samu dace wa tara nasa sukara wa mahum bi sukara walakin na Allah shadid kana ganin mutane suna maye kai ka ce maye suke yi amma ba mayen bane kawai azabar Allah ce wato ta tsanani to mu sake koma kan dai ita waccan magana inna zalzala bayan ibnul jauzi ya koro magana wadda ke cewa ai wannan zalzala din ana nufin ainihin ya fara koro magana sai ce a tashin kiyama ne zalzala din magana ta biyu sai koro magana jumhur na malamai cewa girgiza ce za a yi dab da tashin kiyama sannan ya ambaci awayi guda shida kamun tashin kiyama ya ce mutane suna zaune a kasuwanninsu kawai suna hada hada hada hada ɗif sai zuga hasken rana gaba ɗaya babu shi babu ce daga cikin alamomin da za su zo kenan ce suna nan cikin wannan hali kuma tanafaratin nujum sai ka iske taurari gaba ɗaya sun wargaje sun hargitse shine wa idan nujum munkadarat eh rana haskenta zai tafi yaya kake ji kake gani kana harka kana ɗinki a ce ne ba ta dauke wuta me ke faruwa to ballantana rana lokaci na zuwa in kiyama ta zo sai an ga ayoyi guda shida ana hada-hada kasuwanci kawai sai a nemi hasken rana a rasa to lamar ya rikice taurari su wargaje can kuma yace fa bainahum kadhalik idh waqa'at al-jibal ala wajhi al-ard sai duwatsu su ruguzo gaba daya su faɗo kan ƙasa fataharrakat ƙasa ta girgiza ta rikice ta motsi al'amari ya tashi aljannu sai su je ga mutane sai su cuɗanya dabbobi su rikice an gane ko sai ka iske sashi sun shiga cikin sashi aka ce sai aljannu su garzaya don taho da labari in suka tafi teku sai su iske tekun gaba ɗaya ta zama wuta gaba ɗaya ne wa'izal biharu sujjirat lokacin da teku gaba ɗaya ba dai ruwan sanyi ne aka canza ruwan ya zama ruwan zafi kuma bala'i kan bala'i a cikin wannan hali ne fa sai iska ta zo ta ɗebe da kirki wadda muka faɗa a baya an gane sannan maɓannata su kasance daga nan kuma sai abin da Allah ta'ala ya so na annafha na busa duniya ta tashi daga aiki samaniya ita kanta ta bindiga ƙasa an canza ta halas sai kuma shirin tsayawa gaban Allah saboda kowa ya ga results ta ga abin da kai ba magana dawa duniya kuma rana kaza lokaci kaza ga abin da kai ka da jini kaza ka ci haram kaza kin yi kaza la ilaha illallah lokacin da takardu ke tashi ke flying wani karbi takardanka da dama wani karba da hagu a wannan lokaci babban tashin hankali ne Allah ka ba mu sa'an zuwa Allah kar ka samu yi dama a wannan lokaci ka ba mu hanyar bin yadda kake so don mu gamu da kyakkyawan sakamako يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد آية قبة تشيمي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد اي ومن الناس طائفة وفرقة سلكوا طريق الضلال وجعلوا يجادلون بالباطل الحق يريدون احقاق الباطل وابطال الباطل الحق الله تعالى نتوى cewa متاني cikin لكي جاء جاء ke ja in bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wa yattabi'u kulla mari marid yake bin kowane irin ne mai taurin kai mai girman kai mai ja'in ja ina aya ta gaba ta ce me كتب عليه أنه من تولاه فأنه يهله ويأتيه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه an kuma riga an wajabta ma'ana shedan la'ananne mai taurin kai an riga an hukunta a kan shi cewa manta wallahu duk wanda ya jibinci shedan ya bi shi to fa annahu lallai shi shaidan yudilluhu zai batar da shi wanda ya bi shi din wa yahdihi shi shaidan zai masa jagoranci ila azabis sa'ir zuwa ga azabar wuta wadda take mai tsananin kuna na'udhu billahi min zalik aya ta gaba ta ce ne يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم نعم فإنا خلقناكم من تراب ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل موت بهيج نعم wannan doguwar aya wato ainihin ta yi magana kan kore shakkar da wani mai shakka cikin kafirai ke da ita da makamantansu dangane da yiwuwar tashin kiyama Allah azza wa jalla ce ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى حظوا قرشن آية ياكو متاني in kun kasance cikin shakka da kokonto dangane tashin kiyama to tsaya ku ji fa inna khalaqnakum min turabin mu ne fa muka halitto ku daga turbaya mataki na farko kenan ko summa min nutfa sannan daga ainihin digon maniyi summa min alaqa maniyin nan ya zamanto ya liƙe wa jikin mahaifa a matsayin mai kama hanya ta zuwa kasancewa halitta alaka summa min mudugha daga nan kuka zamanto mudugha kamar tsokan nama wannan mubga iri biyu muhallaqatin wa ghairi muhallaka wanda halittar ta ta kammala da wadda bata gama kammala ba sai ce linubayyana lakum dan dai mu muku gwari-gwari ko kwa gane haka wani kirru fil arhami ma na ila ajalin musamma mu ne muke tabbatar da duk abinda muke so na halitta a cikin mahaifa ko ka ce cikin mahaifai abinda duk muke so mana sha an gane ko Allah shi ke sauwara halitta cikin mahaifa yadda yake so fari yake so baki yake so dogo gajere matsakaici yani dukkan yake so wace kabila ne a wani yanki shi sauwara abin da yake so kuma wannan yana maka wato kyawun halittar ubangiji ونقر fil الأرحام na نشاء ila ajalin musamma mu tabbatar da abin da muke so cikin mahaifa zuwa wani lokaci keɓaɓɓe sannan fa thumma nukhrijukum tifla sai mu fito da ku duniya kuna yara tifla jarirai fulullukai thumma litablugu ashuddakum kuna nan kuna nan sai kuma ku kai kurewa ƙarfinku a shudda hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana mutum yana nan hada kai tukewar ƙarfi suka ce shekara talatin da biyu suka ce shekara arba'in wasu suka ce amma nasi na ce arba'ina sana tunda ita ce shekarar da ma annabci ake ba ainihin annabawan Allah suka ce ainihin ƙololuwar tukewar ƙarfin mutum da kuma wato balagar kwakwalwarsa da hankali ثم لتبلغوا أشدكم to daga nan fa wa minkum man yutawaffa aka ne wa minkum man yuraddu ila ardhil al-umri likay min ilmin shay'a cikin akwai wanda ya tawaffa ake karɓar ransa kafin ma ya cikin akwai wanda ake karɓar ransa kafin wannan lokacin wa minkum mani yuraddu ila arzalil umur cikin kuma akwai wanda zai shallake wannan lokacin har ya kai arzalil umur mafi tabarbarantuwar gaba irin ta rayuwa arzal in ka ce razil razil arzal fa'il fa'il af'al kabir kabir akbar صغير صغير أصغر so har ku kai jallin da kuka kai mafi taɓarɓarantuwar gaba ta rayuwa ma'ana saboda tsabar rauni Wa man من ila arda lil umri لكي la يعلم min ba'di ilmin shay'a ta yanda mutum za a waye gari kuma bai san komai ba bayan dacin ya san komai kenan kaga nan an nuna mana ashe rauni iri nawa ne iri biyu ne wannan aya ta nuna mana mutum na da rauni iri biyu farko akwai rauni na yaranta da kuma rauni na me na tsufa kamar da Allah ya faɗa cikin wata sura Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ko min du'fin aw taqra'a thumma ja'ala min ba'd da'fin quwwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سورة الروم Allah shi ne ya lito ku daga rauni Ka iya rauni kama yi yau ai mani rauni ne duk inda ka ga mutum aka ce wani mai karfi ne ai kilwi ne ai wani giant ne asalinsa tsartuwar mani ne kuma wannan tsartuwar maniyin saboda tsabar rauni ma za ka iya sa yatsa ka goge shi amma fa kai ne ba kai ne wanda a da akwai lokacin da a iya sa yatsa ma a goge ka kai ne ko mutum shine daga baya kwari yana man ashaddu minna quwwa in ji kafirai wa fi mu karfi to kaga rauni na farko kenan rauni na yaranta ba'fu tufula da kuma ba'fu shaykhuha dan yace Allahu allazi khalaqakum min da'fin Allah shi yake daga rauni ثم جعل من بعض ضعف قوة بايرون يسا درفي ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة ya kuma sa ainihin bayan wannan karfi rauni da furfura ya khluqu ma yasha Allah shi ke halittar abin da yake so to kaga wannan ayar tana ba da sako kusan iri daya da wadda ke cikin suratul rum da kuma ire-iren ta kusan ko ina a cikin littafin Allah mai girma sai Allah ta'ala ya ce wa taral arda hamidatan kaga nan misali na farko kenan da ake nuna mana mutum zai mutu za a tashe shi misali na biyu sai ba da misali da ainihin ƙasa wacce muke takawa muke rayuwa a ciki yace wa Hami da hamidatan kakan ga ƙasa shuru ta mace misali in damina ta kau bayan damina sai me ya jama'a bayan damina sai me sai rani ko ita zama sai yaushe damina sai me rani to damina sai kaka ko to sai kuma me rani to ita ba zama tana yana ko duk ɗaya ne wani lokaci ne ƙasa take bushewa kwatakka kaga kawai madalla yanzu lokacin damina ba ne yanzu na za ka je wasu ƙauyuka na kaduna state zaka je ka ga malam masha Allah gona gwanin ban sha'awa ya banya ta yi koriya sha ko ba haka ba to akwai lokacin da in ka je kuma sai ganta farasal inda da shukan nan ce in ka taka sai ga kura kawai ta mutu to Hamida hamidatan kenan wa taral arda hamida kakan ga kasa malam ta mace amma me ke faruwa fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat وربت وأنبتت من كل زوج بهيج idan muka saukan mata da ainihin ƙasa ihtazzat sai ta girgiza ta fara motsi rayuwa ta zo mata kenan to shine ake gaya mana innal ladhi ahyaha la muhyil mauta a cikin wata sura suratul fussilat na'am Allah da ya raya wannan ƙasa da ta mace da can ainihin manoma idan suka je suka ga ainihin ƙasa malam ta yi liblibniya ta yi yabanya masha Allah ta riki zukhrafaha wa zayyanat can kuma sai ka ta zama ta canza to shine ke cewa kakan ga ƙasa ta yi shuru ta bushe ta mutu amma da zaran mun saukar da ruwa a kanta ihtazzat sai ta girgiza saboda ni'imtuwa da abin da ke dawo mata da rayuwa bisa ikon Allah wa rabat sai ta kumbura rabat ai irtafa'at saboda shukoki da ke cikinta yanzu kaga inda za ka shuka irin masara kwana biyu ka je ka tone za ga shi a kumbure wannan kumburan kan sa ƙasa ita ma ta kumbura abin mamaki Inda ruwan ke haɓaka shi ma ke sa ga cikin mace ya kumbura saboda haɓakar ɗan da ke ciki kaga nan an daidaita mutum da ainihin shuka almamlakatun nabatiyya shi yasa a warori Allah ke cewa wallahu ambatakum min al-ard nabata Allah ambatakum shi ya tsirar da ku da ya ga dama da sai ce wallahu khalaqakum min al-ard khalqa amma ambatakum daga ambata yumbitu imbata af'ala yuf'ilu fa'ala kenan an kamanta mu da vegetable kingdom subhanallahi azim wallahu anbatakum kaga nan kuma ya kamanta maka sama da namiji ƙasa da mace ko buga ne sama ita ce kamar namiji ai yadda namiji ke kasance tare da matarsa lokacin jima'i su domin Allah na cewa me wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun komai mun yi bibbiyu bibbiyu mace da namiji mace da namiji mace da namiji koshi yunwa aure ne kirki ilimi dukiya rayuwa tsayi kauri haske hankali sama komai Allah ya bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu kullu shan zai to namiji shi sama ita ce kamar namiji ai yanda sama ke ba da ruwa ga ƙasa haka namiji ke ba da ruwan mani lokacin hada da matarsa aina sai ka iske ƙasa ta karɓi wannan ruwa ɗin shine fa'iza iza anzalna alaiha alma'a ƙasa sai ta girgiza saboda jin daɗin ruwan yanda ta mata ke jin daɗin kasancewar haɗarta da mijinta haka shi ma mijin wannan halittar ubangiji ne sai ka iske ƙasa ta karɓi ruwa yanda mace ke karɓar ruwan mijinta sai ƙasar ta kumbura da shuka yanda shi ma manomi ke sa shuka ƙasa take kumbura sai ƙasar ta buɗe ta da shuka yanda shi ma ɗa ke fitowa waje shi yasa ya kamanta mu da shuka wallahu ambatakum dan ka san komai Allah ya bibbiyu bibbiyu bibbiyu to anan sai yake cewa فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت wa ambatat min kulli zaujin bahij sai ka iski ƙasa ta girgiza ta kumbura ta fitar da kowane irin dangi kowane irin samfuri na shuka wato mai matukar ban sha'awa inda za a ce kawai adadin shukokin da muke da su a najeriya ka je ka ɗauko samfurin su za ba baka aiki a najeriya kawai banda sauran ƙasashe to idan kana son ka ga min kulli zaujin bahij misali ka je saudiya ka je kasuwar fruit kawai za ga wata shukar da baka taba ganin ta ba a rayuwarka yujba ilayhim samarat kulli shay ana kawo musu kowane irin dan ice da ka sani waye tsirar kuma wani abin da zai baka mamaki waɗannan shukokin yusqa bi ma'in wahid amma kuma sukan bambanta wajen ainihin ɗanɗano mangoro ɗanɗanonsa daban fasa daburfa gwaba aduwa na'am tsada daban rake daban to da Allah ruwan da ya shayar da rake dama mai zaki ne ashe ruwan da ya shayar da darbejiya ruwan sama ashe dama mai ɗaci ne in har haka ne to kwaya nawa ne masu ɗacin kwaya nawa ne masu zaƙi kwaya nawa ne masu karta kwaya nawa ne masu hamami ina ainihin masana meteorology ku zo ku ba mu bayani wannan ilimi ne na ubangiji ɗanɗanon kan bambanta amma kuma ruwan ɗaya ne hatta idan ka shiga ilimin botany ai kakan ga ana cewa wai misali amin da kake samu a cikin misali kamar tsada kamar su mangoro wai saboda ainihin acidity ne concentration of acid in the yet to be ripened mango Ba ce duk kare turancin duk kare dai amma mai duka da ya aikinsa shi sha'anin ubangiji innama amruhu idza arada shay'an ne kun me فإذا أنزلنا عليها الماء كزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج sai ka iske wato ƙasa ta girgiza ta kumbura ta ba da kowane irin classes kowane irin categories kowane irin jinsi jinsi na shuka bahij mai kwarjini mai jan hankali mai ban sha'awa kalli apple a sanin ka apple iri nawa ne yanzu kalli mango iri nawa ne wasu shukokin ma anan suke wasu bangaren ba su abin nan wannan a nuna mana yadda Allah ta'ala yake da iko akan ya kashe halitta yayi halitta ya kashe ta ya kuma da ita barakallahu li lakum fil qur'an al azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in kainuwa da shan Allah nake abinda muke da shi dangane da yani abinda za mu faɗa dangane sayyidina Umar ne sayyidina Umar dan al-Khattab shine khalifa na biyu haka ne kuwa yawa sayyidina Umar shine Umar dan al-Khattab dan Nufail dan Abdul Uzza ya musulunta ne a shekara ta shida bayan mai bayan me hijira bayan annabci that's good ba bayan hijira ba bayan annabci idan ka ce bayan hijira yau kenan duka duka zamansa da annabi shekara hudu kenan sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda bayan an ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabci an yi gwa gwa gwa da shi Allah bai masa arzikin musulunta ba sai bayan shekara shida Allah ya kara masa yarda kuma ya musulunta yana ɗan shekara ashirin da bakwai yana ɗaya daga cikin mutane guda goma cikin sahabbai da aka ba su labarin shiga aljanna tun daga duniya hajifa falalar ubangiji kuma addu'ar musulunta sayyidina Umar albarkacin addu'ar da annabi yayi ne saboda an ce manzo Allah ya addu'a ce ya Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗayan umarai guda biyu ko dai Amr ibn Hisham shine Abu Jahal ko Umar dan Al-Khattab malam sai addu'ar Allah ya karbe ta kan Umar dan Al-Khattab shi yasa mutum ya roki Allah daga falalarsa kawai Allah ya zabe ka magana ta tsare ka huta Allah ka zaɓe mu ka da mu Umar dan Al-Khattab wato magana cewa da addu'ar manzon Allah ne wani abin ya tabbata dan Tirmidhi ya fitar da hadisi hadisi wanda yake ingantacce zaka samu cikin Al-Mishkat hadisi mai lamba dubu da talatin da shida inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma izzal islam bi ahabbi hadain ar-rajulain ilaik bi abi jahl aw bi umar ibn al-khattab annabi ne addu'a yace ya Allah ka ɗaukaka musulunci da duk wanda ka fi so cikin mutum biyu din nan ko dai Abu Jahl ko Umar dan Al-Khattab shikenan shikenan musulunta su ko kafare ne suka zauna suka ce to mu dai mutumin nan ya ishe mu ya dame mu suna nufin manzon Allah kenan sauraka suka yi zama suka ce wane ne zai je ya zo mana da kanshi a kashe shi kawai sayyidina umar ya ce zan tafi zan tafi ana akfikum sharba mala ya kama hanya mala hankalin maza ya ɓaci yana tafiya cikin fishi aka ce sai gamu da wani sahabi ana kiransa Nu'aym ibn Abdullahi Nahami yace Umar ina zaka yace kyale ni kawai san je gun yaron nan ne wai annabin ne yaro a lokacin shi bai na 27 annabi na shekara 40 amma saboda a lokacin yani ba musuluncin bane kawai sai ce kash yo ba ka je ka kashe gobarar da ke gidanka ba kafin ka kashe na waje ce me kake nace ai yar uwarka Fatima ta yar Al-Khattab ta karbi addini shi yace wai hak ma ba ta kula ce aqul lak ma qul je ka fara fada da kanwaka ta riga ta musulunta ai fa shikenan amai amaza ya baya amai da iri baya su kuwa ta kare inji sarkin gobir saboda haka sai koma gida sai na umar a lokacin ma lai tafi gida cikin bishi yadda kasan fauna da aka ji mai ciwo a lokacin ita yar uwar uwarsa matu bintul khafaf da ita da mijinta sun dade da musulunta sa'id ibn zaid ibn khalid in fact shi sa'id ibn zaid yana cikin guda goma da aka ba su aljanna tun daga duniya ko kwa iya gaya min sahabbai guda goma da aka ba su aljanna tun daga duniya ya jama'a kwa iya faɗai su na farko na biyu na uku jamil na hudu na biyar sa'ad bin abi waqqas na shida na'am sa'id bin zaid bin khalid shine wannan din na bakwai ok mu ɗauka zubair ibn awam shine na takwas talhatu bin ubaidillah na tara an faɗi sa'ad na tara abdurrahman bin auf na goma abu ubaida amir ibn al-jarrah tilka asharatun kamila waɗannan tun daga duniya malam allahu akbar suka samu tikitin shiga aljanna kuma da bakin manzon Allah bakin da baya ƙarya sahabbai kenan to da ya kama hanya zai tafi gida don ya faɗa da ‘yar uwarsa don mai ta musulunta to ka san abinka da ɗan uwa tana jin takun kafarsa ta ce wannan uban ne ke tafi a lokacin da ita da mijinta sa'id ibn zaid ibn khalid suna karatun qur'ani wanda ke koya musu qur'ani a lokacin shine khabbab ibn al-arab abu abdullah cikin sahabban da su ma suka musulunta tun da wuri shi wannan sahabi khabbab makeri ne amma ya gamu da wahala saboda ya musulunta kuma yana karkashin wata mace ce ba ƙoraisha ana kiranta ummu anmar al-qurashiyya takan sa a kama khabbab a ɗaure shi a sama kafan na reto ka sa a kawo wuta ana ziga-zige irin na makera wutar ce ke ainihin kitsen kafarsa da ke narkewa ne ke kashe wutar kawai dan ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma fa duk sun haƙura mutanen da suka ci wannan kwakwa suka sha wannan wahala Allah ya turo musulunci ta hannunsu su ne ababen zagi ko anya wani irin musulunci ne wannan kuwa wallahi ba musulunci bane maguzanci ne musuluncin da zai taɓa wannan mutane ya zage su ba musulunci bane bincike ka da kyau ya kai wanda aka roɗe ka da zaƙin baki ya ke wanda aka jake da zungume mai hijabi irin na ƙarya wanda cikin sharri ne yau hijabi kafin ya zama hijabi ka fara samun hijabi ka sanya ma zuciya hijabi daga taɓa manyan da suka fara kantar da kai hijabin tukun ina amfanin ai baya ai tsarki da fitsari saboda haka ya jama'a sayyidina Umar sai kama hanya cikin fishi a lokacin shi wannan khabbab ke karantar da su Qur'ani tana jin takun Umar ta ce kai kai kai inna wallahi qad ja ka gani fa ga makin Allah nan ba ta kalli cewa dan uwanta bane tunda dai kafirin su ce adu wallahi khalas sai to gaskiya abin da za a yi mu boye qur'ani sai suka boye qur'ani shi kansa ainihin mai karantar da su qur'ani sai ya buya suka zana cikin tsoro da ita da mijinta sa'id umar sai ya shigo ashe ya yi overhearing ya ji karatun qur'ani ya shigo kaga ba magana sallama la tunda bai musulunta ba me kuke kar ku manta fa quraysha fa suna jiran sa wai tafi da kan annabi me kuke karantawa ne suka yi shuru malam yana ɗaga no kau sai kawai mijin mari sai jini ah da takalla ta ce kai tsaya umar ya duwalla imani ne mun yi da muhammad if'al ma tasha ma badalat kaji mata kenan kajin mujahidat ta kalle shi ta ce yi abin za ka yi mun yi imani abin mamaki maimakon wannan magana ta ƙara ta da hankalin samalin sai laƙas wannan jinin da ya fito dalilin fitowarsa daga jikin mijinta abin sai dame shi sai ce to ku bani abin da kuke ka an ba da shi wa kai shikenan ku bani abin da kuke karanta wannan ta ce ba za a baka ba annaka najasun hatta taghtasil sai ka je kai wanka kai najasa ne dan wanda ne fa na jini fa malam sayyidina umar sai je wanka to dama an ce cikin korai shawa yana daga cikin very few da suka iya rubutu da karatu an ce sai fara karanta qur'ani kuma abin da ya fara taha taha ma anzalna alaikal alqur'ana litashqa illa tafkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى قال سفر كوكا yace wannan shine abinda Muhammad ya taho da shi Allah wadan Quraishu to kaga su can suna can a zaune galli ga horo suna jira a je musu da kai kaga ya tafi ya ciwo kai shi an ciwo kan shi kenan sai ce kununa min inda manzon Allah yake li uslim la ilaha illallah malam sai na awal sai fita a lokacin sahabbai very few yan kaɗan ne suna yi hatta kiran sallah cikin kamar zunguru kusan zunguru ko shantu suke yi ko kace cikin bututu suke yi a gidan arkam ibn abul arkam a ɓoye saboda haka umar sai kama hanya sai gidan sahabai suna ciki da suka leƙa sai suka ce kai ga bala'i nan tafi lokacin na hamza ya rade da musulunta sai ce ku kyale ni da shi in ya zo da sharri zan isa muku shi don kar ta san kan ne ni da shi in ya zo da alkhairi fa ahlan wasu sahlan bihi malam yana za su annabi kama shi ce Umar lokaci bai ka musulunta sai ce wallahi ji'tu li umina bi nabiyillah ai na zo ne in yi imani da annabin Allah yanda kuka yi kabbaran nan sai wurin ya barke da kabbar suka ce Allahu akbar malam Umar ya musulunta a wannan lokaci kuma da lokacin sallah yayi ya ga za a yi kiran sallah ba wai ce ya rasulullah ba mun yi imani da Allah ba ba a kan gaskiya muke ba suna kan karya wallahi sai an yi kiran sallah na a fili kowa ya ci shi yasa a cikin ruwa ana yake cewa wa huwa awwalu man jahara bil islam yayi kiran sallah ashhadu an la ilaha illa allah suka ce man hadha al majnun wani mawakaci ne wannan ne suka duba suka ce kai ibn al-khattab ne kowa ya ta kanshi saboda mutum ne mai karfi ba wasa aka ce daga wannan rana aka fara kiransa faruk wadda yi koma gun shawa suna jira ce kai na zo in gaya muku ni fa na musulunta a nan za mu tsaya dangane da kainuwa da shan Allah dangane da ainihin labarin sayyidina Umar za mu ɗora kan wannan lokaci na gaba sai tsokaci da sako na kuma fata 'yan uwa suna saurare na ta wannan kafar jiya ko da yake ba yi tafsiri jiya ba akwai wani ɗan uwa cikin shugabannin musulmi a jihar edo wanda ni na san shi personally a garin oromi kun san oromi ah, wani gari ne na kabilar ishan suka yi min waya cewa to mala yanzu fa mun fito ga gadaga wajen ci gaba da yada musulunci a kasar isha wanda shafi irin su irwa da ekwama da obiyaja waɗannan yankuna da na san su personally dangon zuwa na da kusan duk wata a baya shi wannan bawan allah musulunta ya yi amma da kuɗin ya gina babban masallaci a garin oromik babban problem da ke damun su da kuɗin ya fitar da kusan dubu ɗari biyar yanzu haka ya gyara masallacin to ƙarfi ya kusan kare mai bas suke bukata kawai na fadawa lunguna wajen da'awa saboda wannan sako na iyar ta wannan kafa wanda ke da hali na taimaka waɗannan bayan Allah ko da bas ce tsohuwa ya yi ƙoƙari a taimaka musu don yada addinin Allah a wannan yankin ina tabbatar mana daga cikin abin da ke ƙara haɗa kan mutanen Najeriya wallahi musulunci shi ne kan gaba inda mun ba da lokaci wajen shiga lunguna ana da'awa to da an kulle bambance-bambance da ke tsakaninmu da sauran ƙabilun ƙasar nan da albarka ta yaɗu saboda haka yanzu ne alkawari zan sanar na sanar kuma na sanar sanar da ɗaya daga cikin manyan mutane da da zai kawo min ziyara a masauki na gaya mai kuma ina ƙara faɗa ne ta wannan kafa ko da cikin ku Allah sa kun san wanda zai iya taimaka musu da bas ta da'awa wa ma zalika Allah bi aziz kuma Allah ya taimake mu gaba daya ya sa mu dace ya karfafe mu akan bin gaskiya ya sanya mu cikin bayansa intattu a wannan wata mai albarka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai tambayoyi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya saka malam da akwai wani dan uwa da ina zuwa aka bani wata doguwar takarda wanda ya rubuta ta da harshen arabiya to matsalolin da ya kawo duk suna bukatar a ce ana tare da shi saboda haka idan an abin nan mun haɗu sai wanda ya rubuto ɗin ya same ni malam wayanda suka rubuto tamboyi wasu daga ciki addu'a ce da fatan addu'a da fatan alkhairi wasu kai suke yi wa wasu kuma su ne suke so kai kai musu da sauran al'ummar musulmai wacce zan fara karantawa albarshi a karshe wajen addu'a sai a hada gaba da tambaya ta um, wacce wayanda suke neman addu'a na farko suna cewa assalamu alaikum sako daga yan karamar hukumar sun faɗi lokal gamman din amma a Kano ne wata karamar hukuma ce a Kano ba sai na faɗe ta ba da fatan Allah ya sa malam ya sha ruwa lafiya amin muna wa malam barka da zuwa muna kuma roƙon malam yayi mana yayi wa ƴan uwa addu'a ma'ana ƴan wannan karamar hukumar addu'a akan kasuwancin su kai kenan sannan na biyu yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah ina neman taimako gani da jarabawa yake yana neman taimako gani da jarabawa da yayi sannan na biyu ya rubuto yana cewa da Allah yana neman taimako ne zai je soja shi ne na ƙarshe a cikin wayanda suka rubutu na neman addu'a din to sai tambayar da zan fara karanta wata yanzu shoran duk addu'a ce suka ce me wannan tambayar ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambaya ta ne ko kuma tambaya ta ita ce mutum ne yake da mata kuma yana da mahaifiya dukkaninsu suna da rai wacce ce ya fi zama wajibi ya ciyar da ita a cikinsu wassalamu alaikum to alhamdulillah um, kafin za mu koma kan addu'o'in da dan uwa ya karanto eh, insha Allah karshen tamboyi amma dangane da cewa mutum yana da mahaifiya tana da rai da kuma mata tana da rai wacce ce ya fi cancanta ya me ya ciyar a'a ai kowace da ma'auninta kowace da yanayinta kowace da mahallinta uwa uwa ce kuma matarka matarka ce magana ma ka ce wace ce tafi cancanta bata mata so ba domin kaga matarka ciyar da ita wajibi ne a wannan lokacin kuma ita mahaifiyarka ita ma mata ce a wani gida din in dai ba ta wuce shekarun aure ba ne amma idan kana nufin misali ga matarka a gida ɗaya da mahaifiyarka suna tare wa fi kamata ka ciyar dukkaninsa suna da haƙƙi na ka ciyar da su matarka ka ba ta irin infaɗin da Allah ta'ala ce ka ciyar da ita da shi uwa kuma saboda dama ai tana da haƙƙi a kanka saboda haka magana cewa wace ta fi cancanta kai ba bata mata so ba tambayar ina ganin a ba ta yi azanci sosai ba ma'aziratan domin uwa uwa ce <laughs> kuma mata mata ce kowane da irin zubinsa da yanayinsa Allah ya samu dace mai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam ina son ka dan Allah bayan haka ina son ka yi min bayani akan matsayin aikin kwangila amma a ƙasar nan ya ce abin da yake nufi shine ne ba za a baka ko kuma ba za a ba wa mutum aikin kwangila ba sai in sai in mutum ya yarda zai ba da wani kaso daga cikin kudin kudin aikin nasa wannan kudin ya ce kudin yana matsayin cin hanci ne ko kuwa kwangila sana'a ce wadda ka iya cewa mai kyau sai dai idan masu yi sun munana ta domin abinda nake fahimta da kwangila da Allah malam wani mun fahimci kai gwanin sayan kofuna ne to misali an buɗe wani ofis da yake mutane za su ke zuwa zaman taro ka kawo mana kofuna guda dubu biyu shikenan eh zan je in yi zan kawo su a kan naira ainihin dubu ɗari biyar amma tun da zan sha wahalar tafiya in je anaca in je kaza kaza ina neman riba ribar dubu ɗari biyu kenan gaba ɗaya za a ba shi naira dubu ɗari bakwai babu laifi ci wannan riba ɗin harkar da za ka yi ka samu riba in dai baka yi ƙarya ba da ha'inci wannan babu laifi to amma abin da ke faruwa a yau sai zamanto tunanin a tara dukiyar ya fi yawa wannan kofi da ka bada misali ya iya zuwa ya sami kofin nan a naira dubu ɗari biyar amma sai ce da kai ainihin ya samu ne a naira miliyan biyar ko an bashi miliyan biyar ɗin yana da wahala ya kashe miliyan ɗaya ya je sayo marasa kyau marasa asali marasa inganci marasa nagarta karkari ku yi amfani da su wata ɗaya wata biyu wata uku gobe kuma ana yawan ɗan kwangila to irin wannan kwangilan haramun ne cin amana ne yaudara ce Allah kan tsine ma abin da aka samu babu kuma albarka iyalan da ma kake ciyar da su da irin wannan kana cutar da su don babu alkhairi ciki abu ne mai sauki ka ba mutum kwangila irin kwangilan da ake yi ta hanya ka ji an ce hanya da bata kilomita ka kaza an kashe miliyan ɗari ka ba ta wata uku sai ta koma ta zama gari abu ne mai sauki ka ba ɗan zo ka gina mana makaranta hatta makaranta ta islamiyya da ainihin wato masallatai su sa ainihin ƙofofi irin na katakaye marasa kyau kwana biyu da ruwa da ke sosai su kumbure su kasa abin nan sun kuma karɓi kuɗi ma ɗuɗu kuma sun kasa ganewa albarka ba ta ma zama a wurin mutum ya ta wannan dabara ba shi da kwanciyar hankali ba shi da nutsuwa gashi kuma duk mutumin kirki yana Allah wadai sai ka iske mutum yana tafiya ka ganshi kamar kosashe a mota mai kyau kai kake ganin cewa wata lafiya ke gare shi masifa ce kuma yake ciki wallahi saboda kwangila in za a yi ta yanda aka ba da misalin da bayani ya gabata abu ne mai kyau tun da sana'a ce amma tun da akwai ha'inci da makirci da zarme sai an tara abin duniya to gaskiya a yanda take a yanda ake yin nan haramun ne sai an gyara a tsoraci Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu addu'ar da kai ko kuma maganar da kai cewa kana sura saboda Allah to ina maimaita abinda sunna ta karantar wanda yace ina son ka saboda Allah kai ma ka ce da shi ahabbaka Allahu allazi ahabbtani fihi Allah da dan shi ka so ni ina fata shi ma ya soka so wannan addu'a nake kenan sai mu je ga tambaya ta gaba yawa sannan kuma akwai wani kuɗi da mutum zai bayar ina tsammani kana nufin 10% ne ko ba haka ba goma cikin ɗari to in dai kai kwangilan nan ta gari kwangila mai kyau baka ha'inci kowa baka cuci kowa ba ya kamata a biya ka ladanka to amma sai aka kirkiro wani tsari ai ba za a biya ka haƙƙinka ba dole sai ka ba da kashi goma cikin ɗari wannan 10% shedan ne ya yi wa ainihin ma'aikata wahayi su karɓe shi wahayin shedan ne ba wannan 10% ba shi daga goyon baya a littafin Allah ko a sunnar manzon Allah karkari ma'aikata su to ai haka ka'idar take yau ka'idar ka'idar wa ka'idar shedan ka'idar shedan ce amma mutane sun rufe ido ne suna ci gaba da karba saboda sun san kuɗi ne samu ne sai a kau da kai to wallahi ku sani son zuciya kuke yi kuma shi ma wannan 10% ko 20% ko ma menene percentage ba alkhairi kuke ci ba don haka kensa wanda ya kungila ya ce ba zan bayar ba ba zan bayar ba ai na sani na san dama ce a ah, to gashi gashi ke dan gashi kuna ba na sani na san za yi reaction to za a ce to in dai haka ne kuwa wallahi ba za a bashi ba to shi kenan sai shi ya ƙi haka a zuci ya ƙi ya yadda haramun ne ba daidai ba ne amma tun da an matsa mai ko dai ya bayar ko ya hasarar dukiyarsa ya ba su sun tara zunubi biyu zunubin kirkiro dokar ƙarya da cin abin da yake ba daidai ba da danne ma wani haƙƙinsa sai ya bayar kafin abin saboda ka sai ya ba su amma shi ya kyamata hukuncinsa kamar da Allah ya faɗa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai fa wanda aka tilasta shi kan yin ba daidai ba alhali zuciyarsa na natsu da imani dokoki ne na shaidan kawai na ƙarya da muka zo muka sa kanmu an gane wace hanya za a bi ne muwamarin ga samu? samu nan kawai to a ce duk wanda aka bashi kwangila sai ya ba ma'aikata kaza duk wanda ka tatike ka ce ga yamin inda ka samu wannan a littafin Allah ko a sunnar manzo Allah kai musulmi ne ga yamin sai da ta kame kame kawai to ai wallahi dama haka kaidar take yo kaidar shedan kaidar ce ta iblis ba ta Allah ba saboda muna kira da masu wannan abubuwa su yi kokari su gyara yanzu kamar misali ne a ce masu aiki a bangaren protocol menene protocol ɓangaren da ke karɓar baƙi a gidan gwamnati yanzu ko kun san gwamnati idan ta yi baƙo duk abin da baƙon nan fa yake so shi za a yi mai tunda babban mutum ne vip ne za a ba shi red carpet treatment saboda babba ne irin matan banzan da yake so a kai mai a'udhu billah irin giyar da yake so a kai mai sai fa jihohin nan da ke aiki da shari'a da ainihin suke kin wannan abu amma abin da ke faruwa kenan fa inda za ka yi wa musulman ka ce to ai mala haka fa ake haka fa ka'idar take to in dai ka dogara da haka ka'idar take to nan gaba ma sai a ce to ya kamata ma shi dan a ringa bauta masa a ce haka ka'idar take a'udhu billahi minash shaitanir rajim in mutum musulmi ne na gari duk abin da ya zo masa sai ya haska masa tocilan imani shin ya dace eh bai dace ba ka bashi kuma wannan hawa na tara abin duniya baya kaiwa ko ina muna fata Allah ka samu ji magana ta gaskiya mu bita na yadda da na gaya muku cewa kare bayar ai dukkan nuna a ah, to ai ba za a bashi ba to shikenan magana ta kare ɗayan biyu ko dai imaninsa in yana da ƙarfi ya ce ba zan bayar ba a ce to ba za a baka ba ita to ku je ku rike za ku bani mu haɗu gaban Allah amma masu wannan imanin sai ka tona